inda muke karanta muku littafin riko silar hawaye na wallafar Sadiya Muhammad Lima. Tun daga ranar soyayya mai ƙarfi ake gudanarwa tsakanin Isuhu da Maimuna. Magana ya karaɗe gari har kunnen Ramatu ba ta yi mamaki ba domin ta san irin tsana da tsangwamar da Maimuna ke nuna mata ba a banza ba. Fatan alkhairi kawai ta yi musu tana matuƙar kewar aminiyar ta Samira wacce iyayenta a makarantar kwana suka kai ta. Bata ko san da mutuwar auren ba gashi an yi wata ɗaya har da sati ɗaya. Idan ka ga yaya Samira ta fita hayyacinta domin ta saka wa kanta damuwa, da miji ya fita za ta yafa mayafi ta yi awon gaba bin bokaye, duk abin da ta tara bokaye sun karɓe. Inda ta je na ƙarshe ma haƙorin makanta na zinare azzalumin ya ce yana so tukwicin aiki. Da azaba da komai ta samu aka ciro daga bakinta ya karɓi abinsa. Tabbacin ba za a yi auren ba ya bata, Amma tana dawowa gida ta mijinta ya dawo daga kasuwa nan yake sanar da ita suna so a kai lefe cikin sati saboda juma'a ɗaurin aure bayan an idar da sallah. Harara ta galla masa ya ce kawunku baba Sule ya matsa a zo magana a saka lokaci. Ko da muka tambayi tsohon wani lokaci yake so sai ya ce a satin nan har kuma mun ba da sadaki naira dubu biyar. Rasa abin faɗa ta yi domin yanzu nan ta fito daga gidan boka ya tabbatar mata da cewa auren ba zai yiwu ba. Sai gashi an tarbe ta da mugun labari. Yanzu a ce za a yi aure a gidansu amma a bakin mijinta take ji lallai maimuna ta cika makirar yarinya. Duk ba ma wannan ba, ta ina za ta fara sanar da shi babu kayan laifi? duk ta kwashe ta sayar wa dillalai, ta kai wa bokaye kuɗin. Wai kina sauraron bayani na kuwa Samira, na ce ki fidda kayan laifi a duba abin da babu mu gani, saboda a kai cikin lokaci ko shiru ne ya biyo baya, tana fiddo da idanu waje. Yaya Ibrahima ya kalle ta ya ce, Wai menene matsalar ki?" ni babu wani laifi a wurina, hajiya babba ta zo ta karɓa an kai wa ramata abinta. Idanu ya fiddo waje ya ce yaushe aka yi haka ban sani ba. Kau da fuskar ta gefe ta yi ta ce oho ni ma na manta ransa ne ya ɓaci ya ce ai zan je gidan in ji daga bakinta idan har ba gaskiya kika faɗa ba za ki biya kayan mutane domin ni kan babu ruwana ke da isuhu. Bata ce komai ba ta zabka tagumi kamar wacce aka aiko wa da mutuwa ficewa yayi daga gidan Ita kuwa ihu ta kurma tana faɗin Allah ya isa kuɗaɗe na da ake cinyewa a banza ban yafe ba Idan hagu ta kiya sai a koma dama, idan sun san wata ai ba su san wata ba. Ko da aka bincika babu wani kaya da aka kai wa ramatu, Hajiya babba ta ce, Hassada ce ke damunta, kuma ya kare a kan su tunda da ‘yar ‘yar uwarta ta fita. Matsalar su ce, Maimuna kam ta gama san da kafa abokananta za a kawo mata laife wanda daga Saudiya aka haɗo shi, sai ga Isuhu da sabon labari, yayarta ta salwantar da laife, kuka ta fashe da shi tana faɗin. Saboda Allah laifi ne na yi wa yaya Samir da zafi haka? kai ne ba ta so ko kuma aurenmu ne ba ta so ya ce ki kwantar da hankalinki zan baki kuɗaɗe masu kauri ki yi sayayyar kayan ɗakin da na sakawa Harara ta banka masa domin ya fara bata haushi, ta ce haka dai ka ce tun ranar farko, amma har yau da sauran kwanaki ɗaurin aure ko naira biyar ba ta shiga tsakaninmu ba, kunya ce ta rufe shi domin ta gano ƙaryarsa. Allah ya sani yanzu bai da kuɗi a tare da shi, dole sai wata ya ƙare idan an biya albashi. ya ce kin san wata yayi nisa yanzu ba wani abu a wurina, dole sai an samu albashi ai ka ce min akwai albashin wasu da basu karba ba tun na watan jiya sai ka bani kawai in ya so watan nan idan ka amsa sai ka biya su dan jim yayi domin baya son cin haƙin kowa amma ya zai yi da ita shikenan zan kawo zuwa dare murmushi ta yi ta ce ko kaifa masoyina zan koma daga ciki sai na ji daga gare ka yana barin wurin ya nufi ma'aikatan su inda suke adana kuɗaɗe ya ɗibi dubu ashirin cib ya nufi gida yayi samira tana zaune kamar mahaukaciya babu abin da ta na a gidan ko ina kamar juji saboda tsabar datti salama iso a kofar falon amsawa ta yi tare da bashi izinin shigowa wuri ya nema ya zauna kamar numfashinsa zai ɗauke saboda warin da ke tashi a wurin yaya dama na zo ne mu magana na fahimta akan kayan lefen da na bada kuɗi aka haɗa da sunan rahama amma ba a bata ba yanzu na ce a bani a kaiwa maimuna kin ce yana gidansa rahama su kuma sun ce ba a kawo ba menene gaskiyar magana Tsaye ta tashi tare da rike kogunta ta ce, "Don girman Allah iso ka rufe ni da duka in san ka cika tantiri mara kunya." Ni za ka so turkewa akan kayan da basu kai ko ina ba, boko hauka ne, murmushi ya yi ganin irin borin kunya da ta ƙirƙiro. Ya ce boko ba hauka ba ne, amma jahilci hauka ne. Ni ba zan iya dukan ki ba, kuma ba tsure ki na zo yi ba, kawai haƙƙi na zo nema. Naji, lefe ne dai na salwantar da shi. Idan za ka iya biyan abinci, ruwa, sutura da wurin bacci, Da dukkan wani lura da ka yi a gidan nan, ni kuma na yi alkawarin biyan kalefanka ko tsinke ba zai yi ciwon kai ba. Kada kuma ka manta, alfarma ta kake ci da kake zaune a gidan nan, yau idan na ce sai ka bar gidan nan wallahi babu wanda isa ya dakatar da ni. Saboda haka ka kama kanka da ni a wannan mugun auren kaddarar da zaka ka yi, bai sake bi ta kanta ba ya fice abinsa. Bai salar isha'i da ya kai wa maimuna dubu ashirin rainawa ta yi, iyakar gaskiyarta wai sun yi mata kaɗan. da sayan kayan ɗaki da kuma haɗa wani lefan. Magiya sosai da ban haƙuri ya yi mata sannan ta amince. Yana tafiya ta nufi gidan mai kayan mata, dama sun yi magana za a haɗa mata na matsi mallaka da kuma ni'ima. Ai kuwa tana isa da sallama da ta ce Halira gari na dawo, baje kaya in ji bayanin su. Wani ƙaramin kwalba ta fiddo mata ta ce, wannan ɗan gaske ake cewa, ko da haihuwarki talatin idan kika yi matsi da shi har jini sai kin fitar Saboda tsabar matsewarki, wani turare a kwalba ta sake fiddowa ta ce, shi kuma wannan mallaka ce ta hakika, za ki shafa ne a tafin kafarki na dama har kwana uku, idan kika yi hakan To ko wuta kika ce ya fada a guji zai shige ta ba zai taba yi miki musu ba. Wani bokiti ta ɗauko da ƙullan magunguna kala-kala. Ta ce waɗannan haɗin ni'ima ne, akwai na sha da nono, akwai na sha da madara. Sai tsimi kala biyu Akwai na turarawa kala biyu, amma sai kin tabbatar mai gida yana kusa, saboda ba a son a yi tsarki bayan an turara. Akwai kuma na wanka, shi ma sai ya bushe a jikinki kafin ki saka kaya. Wani yaron farin ciki ne ya rufe ta tace, "Yanzu nawa ne kuɗin?" Kallon baki da wayo ta yi mata ta ce. "Nawa kika riko?" Jakar hannunta ta nuna mata ce, "Kin ga wannan tafi ke da kuɗi, saboda haka faɗi farashin kaya." Yauwa, Kin ga na matsi naira dubu biyu ne, mallaka dubu uku, haɗin ni'ima kuma dubu biyar. Taɓe baki ta ta ce dubu goma kacal, ina ce ma sun kai irin ishirin ɗin nan. Gyaɗa kai ta ta ce yo ai akwai sama da wannan domin hawa hawa ne iya kuɗinka iya shagalinka. Tsaya dai Halira, kada ki bani kayan da ba su da inganci gaskiya ki kara min waɗanda suka fi wannan ai kuwa abubuwan banza ta yi ta loda mata har sai da dubu ashirin ɗin nan ta kare aka biyo ta naira dubu biyu tana barin gidan halira ta ce wawuyar banza wawuyar hofi ko gobe allah ya kawo irin ku marasa wayo zan haɗa abubuwan banza na baku jiki na bari, ta kwashi dubu ashirin ta bani ai kuwa tattarawa zan yi in tafi ƙauye ganin gida ko da bata sami yadda take so ba idan ta gaji da nema na ai ta haƙura amarya dai ta dukufa tana amfani da kayayyakin nan har ranar juma'a da mutane suka shaida ɗaurin ta da masoyinta isuhu Wurin zuwa ɗauko amarya Hajiya babba ta ce ba za ta je ba, haka ma yaya Samira. Dama duk hidimar da aka yi a gidan iyayenta bata fita ba, kowa ya gano bakin ciki da hassada ke damunta. tunda Tunda kaf 'yan uwanta sun san mugun halinta, shiru-shiru masu ɗaukar amarya ba su zo ba. Haka aka gaji amarya da 'yan uwanta biyu suka hawo babur zuwa gidan. Yayin Samira na jin sallamar su amma ko a jikinta, falanta suka nufo, kanwar su da kanwar babansu ce suka kawo amarya. A ciki ciki ta gaishe su, gwaggwaladiyo ta ce, yanzu Samira kin kyauta wa kanki kenan? a ce kowa ya tafi da a baki saboda tsabar hassada yar uwarki na auren dan uwan mijinki amma ki nuna bakin ciki a fili har a gama hidimar nan babu ke babu dalilinki tura baki tai tace ni wai goggo menene laifina ne a nan Ni ma hidimar ce ake yi a gidana ba ni da lokacin zuwa can ɗin Tun tunda kuna da yawa ai wadatar. Gwaggo Hausi ta ce, "Dallacin rufawa mutane baki, mun san halin ki ai babu wani abu da kika yi a nan ɗin, dubi gida kamar bola, kina mace a ce an zo an sami gidanki haka, ke dai maimuna ki zauna da kowa lafiya, ki ba ta girmanta, ki wa mijinki biyayya tare da bashi kulawa. Ba na son in ji an samu matsala a wannan auren, Allah ya sa mutuwa ce za ta raba ku amin." Dubanta ta mayar wurin yaya Samira ta ce, sai ki ba su katifa da zanin gado tunda a gaggauce aka shirya auren ba mu samu sayan komai ba. Guna guni ta shiga yi saboda katifar yaranta ne da suke kwana, saboda me za ta bayar, ai tana da labarin irin kuɗin da Isuhu ya bawa Maimuna. Haka nan ta tashi ta shigarwa da Maimuna da katifa, filo da kuma zanin gado sannan aka shigo da amarya ɗakinta. ba su wani tsaya ba suka wuce saboda dare. Amarya na nan tana cushe-cushe har ta ji alamar shigowar ango da sallama ya shigo babu ɗan rakiya. Hannunsa ɗauke da kaza da farar gora. Aiko tana jin sallamar sa ta yaye mayafin da ta rufa babu ko irin alkunyar nan. Bakin katifar ya zauna yana murmushi ya ce, Amaryata ina ƙawayen naki, fari ta yi masa da idanu ta ce, mm, Ai saboda ka ba zan aminta wata ta zo ta gane min miji ba, yace godiya nake gimbiyar mata, ledar yajiya a gabanta ya ce bismillah ko babu koɗar ta shiga cin kazar nan kamar tsohuwar mayan waciya. Sai da yayi ta mamakin ta domin idan bai manta ba a lokacin rahama bata ci komai ba. Ta suka cinye kazar nan ya umarce ta su tashi su wanko hannu su yi alwala kamar ba za ta ba haka dai ta bi shi waje suka yo suka dawo. Lafiya lau suka kwanta gado ɗaya, wannan bai kawo shi a komai ba saboda bazawara ce. Yana ta tunanin yadda zai kasance da ita. Daga baya dai ganin ya kasa bacci, ya sa ya aikata abin da zuciyarsa ke raya masa. Mamaki ya sha yadda ya ga ta zaƙe babu tsoro kuma babu kunya. Amma babbar damuwarta da baƙin cikinta shine bata ga yadda Halira ta faɗa mata ba. Babu wani ɗauki ko nuna alamar gamsuwa tare da shi. Baccinsa ya sha ya barta, ita ko sai tsaki take tana hura hanci, domin dai bata samu abin da take bukata ba. Ita ta kasance irin matan nan ne masu ƙarfin sha'awa sosai. Lokacin sallar asuba ya tashe ta ta ɗaura masa ruwan zafi domin wanka yake son ya yi kar ya rasa jam'i. Amma sai cewa ta yi shi ya fita ya ɗora musu mana, mamakinta ne ya cika shi, ba tare da ya ce komai ba, yana firiji ya ja ruwansa ya tafi yayo wanka. Ya zo ya ce ita ma ta tashi ta ja ruwa ta yi wanka, ita ma dai mamaki ta ji saboda ta yi amfani da maganin mallakar nan yadda Halira ta faɗa mata, amma gashi nan bai mata yanda ta ce ba. Ganin za ta ɓata masa lokaci ya wuce masallaci abinsa, dole ta tashi ta nemi ruwa ta yi wanka, ta zo ta kabbara sallah na dole domin ta kasance sallah ba ta wuce ta, amma fa ba a kan ta ba. Misali sallar asuba da safe take yin ta, tana iya haɗa azahar da la'asar da magariba da isha'i. Ko da ya dawo daga masallaci har ta koma bacci sai mun shari take ja. Shi ma wuri ya nema ya kwanta. Shiru shiru yaya Samira na jiran ta ga fitowar amarya, amma har karfe bakwai da rabi na safe bata fito ba. Ta san halin Maimuna sarai ba isasshen mutunci ne da ita ba. Ba lallai ta yi aikin ba. Yanzu idan ta buga musu kofa ta janyo wa kanta masifa kenan. Ba ta so su fara raba hali yanzu sai mazajensu sun fita. Dole yaya Samira ta dama koko ta yi kibulki ya kosai. Iso ya riga mai mana tashi, ya yi wanka ya aika bulki ta ɗauko masa abin karyawa. Zama ya yi ya ci ya koshi sannan ya tashi ta daga bacci. Cikin ɓacin rai ta ce, gaskiya kare na yi min haka, domin ko a gidanmu ba a tashi na idan ina bacci musamman ma na safe. Bai ce komai ba ya fice, ya san abubuwan da take yi ba daidai ba ne, amma ko yana son yi mata magana sai bakin sa yi nauyi ya kasa. Yinin ranar babu abin da Maimuna ta yi a gidan nan sai aikin bacci da cin abinci. ko yan ganin amarya mamakin ta suka rinka yi suna yaba halin ramatu tare da kewarta da irin kyautatawarta gare su. Kwanaki uku da Maimuna ta yi a gidan nan yayi Samira gani take yi kamar shekaru uku ne saboda yadda take zuba mulki. Halima ce sharar ɗaki da gyara shi balki ke ja mata ruwan wanka ta kai ban daki, sannan ta kai mata abinci idan ta gama su kwashe kwanukan. Isohu ya so ya tambayi kayan lefen da ta saya da kayan ɗaki amma ya kasa. Gashi dai kwanaki uku babu wani abin da aka kawo mata. Da abin ya ishi yaya Samira ta zaunar da mijinta ta ce Alhaji ya kamata ka yi magana akan abin da ke faruwa a gidan nan ba zai yiwu matar Isuhu na gidan nan ba a ce ni ce zan dinga yi mata hidima ba ka duba wacce ta tafi girki shara wanke-wanke jan ruwa har wanki duk ita ce sai wannan ce za ta zame min damuwa ne da gidana Duk ta haɗe da yara na ta mai da mu bayanta, dariya ya yi sosai har da rike ciki. Sai da ranta ya ɓaci sannan ya tsagaita, ya ce yanzu me kike so in yi miki? Jininki ce fa, kin fi ni iko da ita, za ki iya saka ta kuma za ki iya hana ta. Wannan matsala tsakaninku ne, tunda ke ce sama da ita, ke ce ya kamata ki tsawatar mata tunda ta yi ba daidai ba. Ashe dai mutum tana da rana kuma ta yi abin a yabe ta, Shi ne baki nuna ba sai yanzu da abin ya zo kanki. Babu ruwana yadda kika faɗa gidanki ne kuma ‘yar uwarki ce duk hukuncin da kika ɗauka ya yi. Wani bakin ciki ne ya cika ta tace, a haka ma za ka ce alhaji shi kenan zan kwa ɗauki hukunci. Barin ɗakin ta ta yi sai ɗakin maimuna ta shiga babbaga ƙofa. Isuhu ne ya fito yana faɗin lafiya kuwa? Lafiyar kenan Isuhu, tunda ka wa kanka abin da ya fi ƙarfinka Ai ba ka da kwanciyar hankali, dole ne ku tattara ku bar min gidana domin ba zan iya zama da ku ba. Yarinya karama tana kwance in girka in bada ta ci, sannan yarana su yi mata hidima. Ka sanar da ita yau nake son ku kwashe komai naku ku bar min gidana. Maimuna ce ta fito ta ce zama daren babu inda za mu je. domin ai ba da gidan kika zo daga gidanku ba sannan baki isa ki shiga tsakanin yan uwa ba wanda ya gina gida bai kore mu ba saboda haka bana son takura idan ina tare da mijina na gare tun da nazo gidan nan ko kofar ɗakin ki bana zuwa saboda haka dan Allah ki daina takura min kin ji daga maganganun nan yaya Ibrahima na jin su amma yayi kamar bai ji ba murya ta daga tana faɗan Alhaji ka fito ka ji irin cin mutuncin da ake yi min a gidana wallahi ko su bar min gidana ko kuma ni in bar maka gidanka ka zauna da su Su ma ɗaki suka koma maimuna ta rufo ƙofa, hauka sosai ta yi ganin babu wanda ya kula ta, kawai ta ɗauki mayafinta ta ce, Tunda ba za ka yi magana su bar gidan nan ba, ne zan bar maka gidanka, duk ran da suka bar gidan nan sai na dawo. Tana gama magana ta fice, ajiyar zuciya ya sauke domin rigimar Samira ya ishe shi kawai haƙuri yake yi da ita saboda darajar yara gwara ta tafi idan yana da amfani za ta gani shi ma kuma ya huta Kukan munafunci yayin Samira ta shiga da shi gidansu, ummansu na zaune a ɗakinta ta jiyo kuka, fitowa ta yi da ƙir tana faɗin lafiya dai, hanci ta ja ta ce umma idan baki tsawatarwa Maimuna ta bar min gidana ba, wallahi baki yi min adalci ba. Nan na haɗa ki da girman Allah kada ki aminta ta auri ƙanin mijina, amma kika fifita ta kaina, yau gashi a sanadin aurenta nawa auren yana rawa. Kin san Alhaji ya tsame hannunsa a lamarina, kuma bai damu da tahowar da na yi gida ba duk saboda Maimuna, Umma idan baki yi mata magana ba, gaskiya ba zan koma ba. Umma dai uffan bata ce ba domin duk ta san halin kowace cikin yaranta, sannan dukkanin su sun fi ƙarfinta. Babu wacce za ta matsa wa ta kashe aurenta saboda farin cikin ‘yar uwarta, haka dai za ta haƙura ta koma, ta rungumi ‘yar uwarta su yi haƙuri da juna har Allah ya bawa iso nasa muhallin. Ganin babu abin da Umma ta ce kawai sai ta shige ɗakin da Maimuna ta bari ta kwanta. Bayan tafiyar ta sai da Maimuna ta tabbatar Isuhu da yaya Ibrahima sun fice ta tara yaran ta ce Bilki daga yau ke ce zaki dinga yin girki da jan ruwa a gidan nan Halima ta yi wanke wanke da share ɗaki na Sakina kuma ta dinga share cikin gida Bilki ta turo baki ta ce yaya Maimuna mu ba mu iya ba saboda ba ma aiki buge mata baki ta yi ta ce saboda rashin tarbiyya ba nan ramatu ta koya muku komai amma yaya ta hana ku yi yanzu dole ne ku yi dukkan abin da na ce idan ba haka ba wallahi duka mutum zai ji a jikinsa Ya Ibrahim bai bi ta kan Samira ba saboda ya san ba a kan gaskiya take ba, yaransa kuwa bai damu da ayyukan da ya ga suna yi ba, domin ko babu komai idan suka iya abu babu wanda zai kwace musu iyawar. Gidan wani za su je idan ba su koya yanzu ba to sai yaushe musamman balki da ke da miji a ƙasa lokaci kawai ake jira. Maimuna shimfiɗa ƙafa ta yi tana zuba mulki sarranta sai yadda ta so, isohun ma kansa bai ishe ta kallo ba, duk abin da ta ce tana so baya mata musu ko gardama. Shi ya rasa mai ke masa daɗi idan ka ganshi ya susuce ya fice hayyacinsa gwanin ban tausayi sai ya zauna zugum ya yi shiro ya rage walwala komi nashi akwai gyara a ciki yayi Samira ganin sati ya shuɗe mai gida bai waiwaye ta ba zaman gidan ya ishe ta saboda kowa ci da kansa yake yi. Umma abinci ake kawo mata daga gidan kanwarta Gwaggwaladiyo komai ya tsaya mata cak Ruwa sai ta fita a famfan tuka-tuka ta bugo domin ko na tsarki babu a gidan nan idan ta kira kannanta maza ta aike su cin mutunci ne zai raba su wanda aka ɗebo wa umma kuwa yana ɗakinta, ta ba ta yarda kowa ya ɗiba ganin wahalar ta yi mata yawa ne ta sa ta koma gidan mijinta tana isowa da bulki ta fara yin karo tana dambe da tukunya lamba biyar tana tukin tuwo kamar zai dawo mata jikinta duk ta hada zufa sai haki take yi wata shari'a ta zabga wa bilki ta ce sauka daga kujerar nan idan ba za ta girka ta baku ba sai dai kada kowa ya ci abinci a gidan nan tashi ja'ira ina munafukar take fitowa maimuna ta yi daga ɗaki ta ce gare kanwar munafuka ta fito Kwallon rigar Maimuna ta ci ta ce, "Yara na bayan ki ne, yanda baki kyautata mun ba, baki isa su kyautata miki ba." Cika ni yaya, an ki a cika ki dukkan abin da zai faru yau sai dai ya faru amma sai na ci mai garinku. Murmushi ta yi ta hankaɗe yaya Samir ta ce, dama irin wannan rana nake jira da zan lakaɗa miki dukan tsiya babu mai amsar ki a hannuna ina ga kin manta yadda muke yi a gida ko ba na raga miki shine yanzu kika zo zaki takare ni ko Ta sowa ta yi gadangadan ta shigo jikin maimuna maimuna kuwa ta matse ta a jikin bango ta yi ta zabga mata duka ta ko ina sai ihu da neman agaji take yi ganin haka ya sa bilki ta ruga sai gidan makwabta domin a kawo agaji cika aka yi a gidan don ganin kwakwaf masu idan allah kuma suka shiga rabawa yayi samira ta yaga wa maimuna riga har ana ganin jikinta yayin da ita kuma ta sha duka har jini ya kwanta mata baki ya kumbure sai nishi take saukewa Wata dattijuwa a cikin makwabtan ta ce, "Amma kun ji kunya wallahi, musamman ke Samira an yi babbar banza. Ashe maganganun da ke yawo a cikin shiryar nan gaskiya ne a kanku. Menene aibin auro yar uwarki ku zauna lafiya? Mata nawa aka yi haka da su kuma aka zauna lafiya da su? Idan za ku yi hankali ku haɗa kanku ku zauna lafiya zai fi. Idan kuma haka za ku ci gaba da yi wata rana sai an wayi gari duk kun rasa aurenku wallahi." Tana kaiwa nan ta kama gabanta, Maimuna dai ɗakinta ta koma domin ta sauya kaya, yayin Samira kam ƙawayenta 'yan unguwa na ta ziga ta, kada ta yarda sai an raba musu gida tun da gidanta ne. Gajiya da hayaniya matan suka yi kowace ta kama gabanta. Yayin Samira ta koma falo sai huci take yi kamar wani kwamarcin zaki. Ranar babu abin da aka girka a gidan. Dama Maimuna ta sabarwa wa Isuhu dukkan dare sai ya samu abin da ya shigo mata da shi na motsa baki ko yana da hali ko ba shi da shi. Ranar da bai kawo ba kuwa babu kwanciyar hankali. Domin har haƙƙin kwanciyar aure take hana shi. Dama Isuhu tun da ya aure Maimuna ya daina dawowa cin abincin rana saboda idan yayi Samira ta girka ba ta yi da su a wurin aiki yake ci ita kuma ya bar mata kuɗi idan ta ga abin da take so ta saya na dare kuma sai ya taho musu da wani abin duk wanda ya san isuwa a watannin baya idan ya gan shi a yanzu sai ya tausaya masa bashi ya masa yawa na kuɗaɗen mutane da yake karɓa Albashin nasa da a baya har wani watan ya zagayo bai kare ba, yanzu ko kwana biyu cikakke ba sa yi masa. Da ta gano yana da kuɗi za ta shiga kirkire-kirkire kenan har sai sun ƙare. Yayin Ibrahimu na dawowa ya ki cibis da ya yi Samira fuska a kumbure. Tambayar ta ya yi, menene ya same ki haka kuma yaushe kika dawo? Kuka mai ciwo ta fashe da shi tare da zubewa a gabansa ta ce, Na haɗa ka da girman Ubangiji Isuhu ya tattara maimuna su bar gidan nan, ba zan iya ci gaba da zama da su ba. Do fuska ta Duk ita ce ta yi min haka daga ta, tausayinta ne ya kama shi, amma ya dake ya ce tashi ki zauna mu yi magana. A nan ƙasa ta zauna tana goge hawaye da haɓar zaninta, ya ce Samira, kin san dai soyayya ta sa na aure ki ko? Iya zaman mu shekaru sha takwas ba na jin akwai wani babban abin da ya sa muka samu matsala da ke sai akan ɗan uwana. Ƙanina kuma jinina. Ban san abin da ya tare miki ba tun lokacin da zaman sa ya dawo wurina, kike masa abubuwa da dama amma ina kau da kai. Saboda ina matukar haƙuri da ke kuma ba na so mu samu matsala akan hakan, wani dalili yasa ya koma gidan na suru. har dai ya sake dawowa nan zai yi makarantar boko kika nuna rashin amincewarki hakuri ne na mai da shi makarantar kwana yaron nan yayi auren soyayya suna zaune lafiya da yarinya mai hankali tarbiyya da nutsuwa amma kika shiga kika fita ke da Maimuna sai da kuka raba auren nan Maimuna ta shiga ta fita har ya amince da aurenta kika nuna san ba kya son haka yar uwarki ce ta Jenifa haba Samira ai dole ne duniya ta yi miki tofan alatsi ne zan faɗa miki gaskiya ba zan kori dan uwana daga gidana a karo na biyu ba Sai dai idan shi ne ya gaji da halinki ya ce zai tashi, zan baki shawara. Ki yi haƙuri ki riƙe girmanki ku zauna lafiya da maimuna, ni ba zan shiga tsakaninku ba shi yasa na kawo idanu na saka miki, domin ba kya jin magana ta ba kya biyayya akan umarni na sai abin da ya miki daɗi ina haƙuri da halinki ne saboda yara biyar da ke tsakaninmu amma ina mai tabbatar miki idan tura ta kai bango cikin biyu za a yi ɗaya ko in ƙara aure ko kuma in datse igiyar aurenmu yana kaiwa nan ya wuce ciki ya barta ta a nan zaune tana ci gaba da kuka mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi